فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين in baku yi haka ba ba ma za ku iya ba to ku ji tsoron wata wuta da ake rura ta da mutanen da suka cancanta a yi musu azaba da duwatsu kala-kala irin waɗanda suke bautawa da waninsu wannan wutar an tanade ta ne saboda kafirai